wasannin sada zumunci da ake yi tsakanin kungiya da kungiya a yau kungiyar kwallon kafa ta Shirk Ofo za su fafata da Hannover 96 da misalin karfe 1 na rana a gogon Najeriya sai bashi za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Fulham da misalin karfe hudu. Cagliari kuwa suna tare da Vicenza ne da misalin karfe hudu da rabi na yammaci. A wannan lokacin kungiyar kwallon kafa ta Florentina za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Hellas Verona. Za a buga wasan ne shi ma da misalin karfe hudu da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chari. A yayin da muka leka bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa inda kungiyoyi yanzu da dama suke ta yunkurin ganin sun so 'yan wasa domin fafatawa a gasar League League na kasashe daban-daban. idan muka leka kasar spain kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta bayyana cewa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta chelsea eden hazard a matsayin shine na gaba cikin jerin sunayen 'yan wasan da ake nema wanda su maye gurbin dan wasan ta cristiano ronaldo wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta juventus inda ake tsammanin mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea Courtiers dan shekaru 26 da haihuwa zai koma kungiyar ta Real Madrid a kan kuɗi fan miliyan 31. har yanzu kuwa ita kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana ganin cewa in har ta sayar da dan wasan mai tsaron raganta Courtiers wa Real Madrid din za ta dawo da tsohon mai tsaron raganta Peter check dan shekara 36 da haihuwa wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Casper dan shekara 31 da haihuwa. Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta West mako Marco a North Beach din shekara 29 da haihuwa na shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko kuma Roma wadda su suka nuna sha'awar sayan ɗan wasan. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Watford Charleston din shekara 21 da haihuwa na bukatar bin tsohon kocinsa Marco Silva zuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton inda ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Everton din ta fara tattaunawa da dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Bordeaux mai suna Malcolm nan shekaru 21 da haihuwa kanta saye shi fan miliyan 30 tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane mai shekaru 46 da haihuwa zai koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus a matsayin mai ba da shawari a kungiyar dan wasan da kuma kocin wanda yake a yanzu ya buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus a shekara ta 1996 zuwa shekara ta 2001 kafin nan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a matsayin mai dan wasa daga bisani ya koma kocin kungiyar kwallon kafa ta real madrid din kafin yin ajiye aikinsa a bana an la'akanta a dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Ahmed Musa da koma kungiyar kwallon kafa ta Al Nasr na kasar Saudi Arabia. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.